نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وقليل مبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها هذه لا يزيد عنها إلا هالك وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بلغ إن شاء الله تعالى رياض الصالحين ان الامام النووي رحمه الله تعالى قام في بلاد باب الحق على الاكل من عمل يده وتعفف به عن السؤال وتعبه للاعطاء بعد ان في بيان يجي قريتر واكم مسؤول يسير بالغنوسه بعد ان يجي قريتر واكم مسؤول يكاد a wannan babin mun karanta ta da shuri mun karanta ayoyi da farko wannan babi sannan muka karanta hadisin abdullahi abu abdullahi al-zubayr ibn awwam to in sha Allah ta'ala zan kula da hadisin abu hurairah radiyallahu anhu الحديث الثاني في البعث قال الإمام النووي رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتفظ أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعصيه أو يمنعه متفق عليه وذكر الحديث شيء صحابة محمد صلى الله عليه وسلم أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أن كان الله yake cewa manzon kira sallallahu alaihi wasallam ya ce da ahadukum أحدكم ala wahi وقته قال ku da tafi daji ya yanki itatuwa ya ɗaure su ya yi dafon su a bayansa ya zo da cikin gari ya tsayar ya samu da ce bane khairun lahu ya kuma ta alkhairi min an yas'ala ahadan fiye da ya roƙi wani ya yi bara a gurin wani fa ko aw na wanda zai roƙa dan nan bayan ko ka roƙa a bada kai nazara ba ka yi nazara ba ko kuma ka roƙa a ki baka ba kai nazara domin bara da mutum kuma roƙo wani da mutum ne yana da yanayi na uku yanayi na farko wanda karo na yanzu yana da shi kuma yana da karanci da zai ba a wannan ka'idar akwai nasara kuma akwai rashin nasara nasararsa mutumin da yi ne ya ba ka shi zai samu lada rashin nasararsa kai hannun kamar da su annabi sunna ومن يعمل سوءا يؤمن الرؤيا رواية من الذكر السنة كاذبت ما كذبت akwai nasara a a kuma hali na biyu yanzu ko mutumin da suke yi ba yana da shi amma bayan mutum da bai da ba kawai kaura kan mutum ba kawai ba yana da shi kuma yi ba nan ba akwai abubuwa da bai dukkan kuma shi nasara kai da kawai ba ba kai nasara ba shi da kawai ba bai nasara ba bai nasara ba bai na ba har kuma yana da shi ya hana mun karanta a sakonin ya ce wa shi ma hannun sami da majalis isla kuma daga cikin hannayen da an kuci santa su da ayyar a shirya saboda haka shi bai nasara ba sai da sai rurin a sai haka da ba mun kai da kan wannan mutum hmm. a gaisa yi da biyu da kan fara yanayi na uku ya zanto wanda gudun ɗayan ba shi saboda da ba su kawai ba bai ba ta ba yana ta bakin ciki an kan bai samu abin da bai ba ta ba sai kuma ka ga gudun da bakin ciki ka mu ka ga gudun bakin ciki ba ba ta ba mutane za a yi gudun da na da guda a na farko akwai nasara aya ba nasara na biyu ba nasara a na biyu ba nasara a na biyu ba nasara sai ka faɗa halayen guda guda uku da ita yana da rashin nasara ko biyar nasara ko ɗaya saboda haka da ita ta zaka da mun yi kamar kuma ba ni ke wara kuma ba dan dan ko shi kan magana da kuma mun yi cewa فالوصية وانت تقول آية وانا أول من الحكمة ومن الحديث الإمام البخاري يقول في كتاب الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة فما تسمي شيء باب لا يسألون الناس في الحال مثل ما في ستون باب الزكاة باب كرامة المسألة لله حديث نمبر وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ابراهيم عليه السلام لا يأكل إلا من عمل رواه البخاري أيضا يوجد حديث صحابي صلى الله عليه وسلم حديث روى عبد الرحمن بن شخص التوفيق لكرم يجب أن نقول صلى الله عليه وسلم كان داود عليه السلام النبي داود عليه السلام يا الحسن في لا يأكل إلا من عين اليمين وصدق لا بالحق لا يأكل من فاتي إذن المنزل فاتي إذن نتيجة ليس المنزل وما سفر لما ظلت الله صلى الله عليه وسلم النبي عن علي النبي داود عليه السلام بالإساءة in ba su da wasu da za mu gani annabi ne sai annaba Allah ba su imani saboda ka shi a filin ciyar da kansa da ciyar da iyalanka to za mu gani da su annaba ba su domin cewa aka yi la ya kulu illa aka zo da alaƙin kafar sannan kuma aka zo da alaƙin iskitila baya cin komai fa'aki da zunuba yanzu shekaru da a duniya ba ta da ba su samun a wata rana ɗaya da ya tafi sadaka ba ko ya tafi kyauta ba duk abin da aka yi a ko shi ya yi to ta zo zuwa shi ne kuma daga aikin hannu na fita aikin hannun sa yi aikin ne da annabi Muhammad alaihi salatu da suka bayani kafin mutum bakin bakin haddani na ba shi kadai ba annabawa da dama kowanne yana da sana'a kai akwai hadisin da ya inganta daga Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu a cikin al-Mustadrak bin Hakim manzala kuma kuma da yake cewa annabi Dawud alaihi salam ya kasance barke annabi Adam alaihi salam ya kasance manomi annabi Nuhu alaihi salam ya kasance kafinta annabi Idris alaihi salam ya kasance tela da dinki annabi musa alaihi salam ya yi wasu da shi inda mutum da shi suna da Allah wace hikima ake gura mana nan kuma ita ce duk abin da za ka yi ka kama mutuncinka ka ci da zumunka kuma Allah ya san maka saboda ka batun bala da ko kai gurbi ne akwai aikinka idan kai makawa ne akwai aikinka yana ci shi kuma da ko to a wani kuma babban malami wanda ake jiri ake jiri shi a duk duniya ba ta da dimbas ne ne na amma a duk duniya ba ta da an sallama masa mai ido yana masa karatu sai wannan karatu da yake yana fassara sahihul bukhari akwai mai karanta masa littafin da ce masa an wani an kula da an kula da an kula sai mutum ya kuskure ki kai gyara ya yarda sunan mutum da ya yake akwai wani abu da ka gyara to ga shi makaru na amma sai bukari yana kansa musu yana kansa abu da yana kansa ibadu yana kansa duk suna da kashe duk suna kansa akwai malamin ya taɓa nuna mana wani shi makamin da shi da ganin kwas wani malami ya zo da sauri mana son ya zo da sauriya yana son ya gwada mana duk yadda kake da illa a cikinka za ka iya aiki wannan mutum ne aka nuno shi a ƙasar indonesia ga shi dukkan hannayen sa baki ɗafin shi ne ƙafafuwan baki ɗafin shi ne amma kuma yana faci a gane ko hannayen kuma ya ɗaukar su ba a iya ɗaga su sannan kuma ƙafafuwan baki ɗafin shi ne amma kuma yana faci yana faci ka gaya min ya yake faci Wannan haka ya ka zo da mata abun a cikin ka gani sai ta sha mamaki kwarai da gaske kuma da haka yake tsara kuɗin sa kuma yake kare mutuncin ba. to shi ne abin da ya ta kowane musulmi da zanci ya koya wannan hadisi imamu bukhari ya fitar da cikin kitabun bulu babu kasbar rajuli wa amalihi bi yadi hadisi na gaba وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا عليه السلام نجارا رواه مسلم hakan nan abin da ya kan wannan hadisi daga manzon sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa kana zakariya alaihi salam annabi zakariya wannan tsira da annabi Allah ta tabbata da miji ya kasance da jaran ya kasance kafinta wannan kuma yana ta gwada mana cewa yawancin sana'a da muke rinawa su ba abin rinawa ne yau kowa ya rufa sai karatu a jami'a da sauransu kowa yana karatu eh, idan ne ne to amma kuma har ila yau ayyukan hannu wanda mutum zai ci da gudunsa ba da mutum da ya nuna ba ne aikin kafinta idan ba zai da wani to a nufin Allah ba ki daya ya fi dukkan mutane wannan zamanin to kafinta ne saboda haka kanifanci kafinta noma duk wani aikin hannu da kuka ne to ba su su ba a rina yau mun a yi muna da wani tsari na rayuwa wanda muke fifita shi a kan mutum ya ci gumansa kuma zai taɓa yiwa a cikin mutane ba kiɗa sun taru sun yi karatu dukkan su ba kiɗa masu karatu ne to wannan ya ce ta yi kuskure idan ce da da cikin masallacin kowa dakta ne ko mu ce a cikin garin nan baki da kowa dokta ne to gaya mun kana da kana bukatar ka yi noma wa zai ba noma gidanka ko a ka kana da bukatar waɗansu bilimin haka masu yawa wanda dole sai wani ya zo ya tattata da kansa ya man kawo ka biya shi wa zai mana shi ta wasu mutane ke cewa dole a samu malami dole a samu jahili ba dan komai ba don wani sashin ko su riƙe wani sashi a hidima wannan hikima ce babba ta Allah subhanahu ta'ala ta saboda haka idan za ce don mutane ba da su taru su yi karatu ba mai kanikanci ba mai kafinta ba mai noma duk ayyuka da dai mutum zai sha wuya da sa babu shi to sai ya zanta kuma al'umma sun da wata irin rayuwa wanda kuma za ta sha wahala yana tana yana saudiya shekaru biyu suka wuce a lokacin suke kuka saudiya da yake allah ya ba su jin daɗi allah ya ba su dukiya mai yawa allah ya ba su mai sai ya zanto kowa yana samun dukiya balash to duk mutumin da aka ce maka dan kasa ne wani da muke cewa dan kasa da nan jama'a su ɗan saudiyan asali ɗan saudiyan suna cewa su ɗan kasa to zai yi ruwa kwara da gaske gudun shi yana aikin kaskanci shi yasa an kaji haramin makka za ka tarar masu shara kowa ne mutanen bangladesh in ka je haramin madina da mutanen bangladesh to hakan nan cikin gidan da duk gidan da ka tafi za ka same su ko maza ko mata su da masu girman gida aikin direba ni dai ban taba gare da ido na sai ku biya mutum daya yana tuka yana tafi ba ban taba gani ba in ka gani to ai ɗan ƙauye da ne sosai wajen ku tafi haka wanda kuma kuma ba zai karatu ba to sai yanzu suna sai yanzu suna fama da damuwa da suka zo suka yi statistics sai yanzu yawancin ma'aikata an ka kasa ma'aikatansu sai ka kasa su za ka tarar da sun cewa wajen kashi saba'in mutane baƙi ne suke musu hidima a ƙasarsu suka zo su gane cewa wannan babbar illa ce suka zo ma suka fitar da wata dokar cewa duk wani mutum da yake ba da zuriya ba to an hana shi tuki saboda haka dole su ma su goma su goma su tuka tarbi wannan dokar an saka ta ba ta amfani ba da akwai kuɗa saboda haka su ƴan wuya suka ci gaba da kin tuki da sauransu kuma wannan ɗin ya jawo su damuwa saboda haka aikin hannu abu ne mai muhimmanci kuma mai daraja wanda ya kamata a ce al'umma sun kula da ita أنتم في كتاب الأنبياء باب من فضائل زكريا عليه السلام حديث ندوة وعن المقدار بن معدي كلمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داوود صلى الله عليه وسلم كان يأكل من عمل يده رواه البخاري فيه وانا حديث الوان من المسلمين عن مكباب ابن معد الكلم الصحابي مرضى على صلى الله عليه وسلم كان جمع صلاة هذا الواقع الذي كان مكباب في اسم المرضين كما صلى الله عليه وسلم ما ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان ياكل من عمله بعد من الابيوسي والمسلمين يكفي في مرضى مرضى على خير بريش فيه وفي مرضى وكما يلعب المسلمين في اي مكان مرضى وإن نبي الله داود صلى الله عليه وسلم كما لم يحمل أن داود صلى الله عليه وسلم كان يأكل من عمل يده يا كفنشينا شيء daga aikin hannunsa wannan hadisi rawahu bukhari ya kasance shi cikin kitabul dunya babu kasda rajuli wa amalihi bi yadihi sai sabon baya ya إمام النووي يذكر cewa باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى wannan babu na bayani akan falalan karamci falalan ciyarwa bayar da dukiya kyauta a cikin ayyukan an kai da kada domin gamsuwa da lada da gurin Allah subhanahu wa ta'ala mana ka ciyar ba da mutane ba ba don a gani a ce ka ciyar ba amma lallai ne ka gamsu cewa idan ka ciyar Allah subhanahu ta'ala zai baka nada قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وقال تعالى وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وقال تعالى وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الله بدأ في تنكينا سوى وما أنفقتم من شيء فهو يخلف أبدا كثير من شيء نوعه قوما كان تنفق فهو يخلفه شيء الله بدأ في تنكينا سوى زي ما يقول بغربة wannan ya tabbatar cewa da abin da ka ciyar matukar ka ciyar ne domin ka gamsu da lada da gurin Allah subhanahu ta'ala to da kana da lada ta fuskoki guda biyu fuska ta farko Allah zai mai maka da gurbin abin da ka ciyar a nan duniya ba za ka cewa idan ka ɗauki kana da naira ɗari biyar misali sai ka ci shi daga a cikin ka bayar fi sabilillah to shi ke nan kuma kana dawo gida sai ka tafi karar da wani da ɗari biyar ɗan hannun ka hajjinka an mai maka da gurbarsa ba a aikin shi ba wannan su dabar da Allah ba ya yi amma ba dai karama ce ko mu'jiza ba da ba ka gani wannan amma kuma Allah zai mai maka da gurbinsa da kyau ba hanyar da za ka irin wannan kwatankwacin da ne ومن يتق الله ويتعلم مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ما تحيا سوى تشيك ان اليوم هنا نقول الله تشيك ان بلد ذاتك يا ذاتك يا تزول الله ذي يبارك ومن دوكي من حيث لا تحتسب كيف يبارك كل يوم ممكن صح كل يوم يكتب كذاتي لو تتبع ذاتي من سوكي كفرون كأن يوحى هذه هي الدرجة الله سبحانه وتعالى شنك فيها تلك saboda haka mumin ya kamata imani cewa zai abin da ya ci ya wallahi bai ci da ba matukar yana da imani kuma ya su Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi da akan ciyarwarsa fuska ta biyu shi ne zai kiyama bayan an zai maka rubutu da hannun da kuɗin fara ka ciyar da yana da ɗari biyar za a biyo maka da ɗari biyar ko ma ya haka kamar yadda ya faɗa cikin ayyukan suratul baqara مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه محمد السبع ثلاثة في كل سمرة مئة حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ثم ان يكون بعض الاوقات ان يقامت على السبيل اضعافا يضاعف. إذا أن مثل يوسف على الدين الله لا لا يمكن أن يكون هذا. يكون هذا إيمان تسكت وقال تعالى الإمام المسيرة وما تنفقوا من خير فلأنفسكم لأن السيرة لا خير مدينة ولا أنفسكم كل من الآل بوجود الموجود فلأنفسكم هو الأرض بيرك من الأرض الأرض من كيرا فوتبادرا wani yadda suke mutu su kawo a kan karɓar musulun cewa wannan musulun ne na tafa'a na ubangiji Allah subhanahu wani kamar a yake cewa wani man amila salihan sanwaci wa man ata fa'ala Don mutumin da aikata ta nan kwarai kai iyalan laili ko ka zo ka karanta alqur'ani ko ka ce musa billah dole aikin an kai ne wa kanka ne ba kai wa wani ba to da ake da wannan magana wa zai bayyana ya ga mutum ya ciyar da wuri ya ciyar da kansa ne ya ake da wannan na domin shi Allah ta yi yin da wadda ya nuna sai Allah maɗauki na shi ne ne da gurbin abin da aka yi na sannan alamun wata yawon kuma akwai lada a kai ne shi ne kan gaskiyar da wani na shi ya ɗauka ina kan da ya da wani na Jazaka Allah ta yi. Sun zai idan ka ciyar da wani wa ma ko ki su min khairi fa da aku abin da ka ciyar na alkhairi ka ciyar da kanka abin da ka bayar na alkhairi ka duba kanka ne ba wani kudowa wannan ana la'akari da abin da za ka samu da dukiya ne kuma ana la'akari da abin da aka nuna maka da gurgurci saboda in ka bayar ka duba kanka dan da yawancin mutane lokacin da suke kokarin da bayar da dukiya shi sadaka fi sabilillah ko su ne aikin alkhairi suna tunanin cewa kansu suke wa to kusan lokacin cewa ba a sadaka da wata kamar an gwani ko da mu ɗan yanzu gashi ka gana gwamnan kaji to ka fita da gari kana da ƙarƙar kuɗin ka a jibin ka dubu ɗari biyar ba ka ce za ka bayar kuma ka bai wa kanka akwai wani biya babu a shara'ance kamar da kuke zuwa cikin hadisan mai gwara sallallahu alaihi wasallam amma kuma na gaskiya ne وما تنفقوا من خير فلأنفسكم illa تنفقون إلا a wasu الله duk wani abin da kuke bayarwa kuna bayarwa ne domin Allah ibtiba wasila kuna bayarwa ne da neman lada daga gurin Allah wannan ba ana nufin cewa duk wani mai bayar da dukiya to yana bayar da Allah ba hakimi ma sai ka tara masu masu bayarwa masu bayar da dukiyoyinsu in ka tara mutum goma yana da wuya ka samu mutum takwas wanda suka bayar da Allah don bayarwa don Allah shi ne ikhlasi kuma babu abin da ya kai ikhlasi wahala a cikin dukkan ayyuka ba su gane duniya za ka iya tsayawa ka yi kiyamun laili ka yi awa hudu kana kiyamun laili ka wahala ka haɗa ne aiki ne za ka iya azumi alhamis da litinin da sauran ka ci gaba da yi kuma salata aiki ne da wahala amma kuma ta ne ya kawo cikin zuciya wannan dan Allah yi ba abin da ya kawo da wahala su fiya da sauri sahabi da manzo Allah kan a akwai tabi'i ne daga cikin tabi'ai babban malamin hadisi babban malamin fiqh daga cikin masu ibada amma kuma yake cewa yake cewa ma alajtu shay'an ashadda alayya min niyyati ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي yace ban taba fama da wani abu na sha wuya da shi na yi kokari in gyara shi ya ki gyaruwa irin niyya ta ba tabi'i ne ba yana daga cikin alƙur'anin mufabbala khairun nasi qarin min umma alladhina yamurun umma alladhina yamurun amma kuma yake cewa babu abin da ya takura masa a rayuwarsa irin niyyarsa a duk lokacin da ya kokarin yana wata abin ya bincike masa ya fara da niyya mai kyau na yi da ban Allah ta jima kawai sai ya shiga ciki to idan ta yi irin wannan zai ce haka to ba za ta ci da sauran mutane saboda haka yawanci duk kawai ana ana da yi a ita sallolin a ita nafil filin a ita azumin a ita karatun qur'ani ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ya san lawari ne kawai ibn qayyim al-jawziyya yake cewa abin mamaki niyya ce ke bambance mutane wani daga wani wani salihi ne wani ba salihi ne ba kuma wani aikin Allah ne ba ne mutane ne yace za ka iya samun mutum sun kai biyu suna sallah a bayan neman baya suna da kuma lokaci guda yi su jira lokaci guda ta miƙe lokaci guda sai komai tare su su sallama tare wannan na tsaye a gefen wannan haka su kowa ya mallaka juna amma kuma abin amma na da kowanne zai samu a cikinsu kama bai da kamar wala dan wannan da yake tsaye tare da wannan kamar bambanci da ke tsakanin ya kai bambanci da ke tsakanin sabbai da gaske dan me don wannan ya sallama da Allah wannan kuma bai da Allah amma duka abubuwan duk aita ne ta saboda haka yace wa ma tunfiquna illa a wasu wajhillah ba ku ciyarwa ma na ku kokari ku tabbatar cewa ba ku ciyarwa face da neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala da wannan ayar al-Imam al-Hasan al-Basri yake cewa نفقة المؤمن لنفسه ولا ينفق المؤمن إذا أنفق إلا ابتغاء وجه الله كيف هذا المؤمن في نقل هنا في هنا في هذا كذل سنة مؤمن أنا كان دلوك في الانتيار إذن في هنا في هذا دلوك الله سبحانه وتعالى سنة كما عطاء القرآن شيء كما هنا في هذا دلوك وانا الآيات إذا أعطيت الوجه الله فلا عليك ما كان عمل إذا كانت دوكيا كاباري كاي ترك عند الله سبحانه وتعالى كان نيمان لا دادا عند الله سبحانه وتعالى فبعض أبن الإشاء ما كي لما ترك الكاتفة ta fada guri ne ba ta fada guri ne ba wannan kuma ba hisabin ka bane kada ka yi kokari ka tabbatar cewa ka bai wa wanda ya dace idan ka gama ka gama kokarinka sannan ya zo bayyana a gare ka cewa wanda ka zuwa wajen bai dace ba ka ba ka bakin ciki ba dan ka riga ka san da mun ka kuma za a baka ladan niyyar ka da za a ba ka ladan dan gare da mutum da kuka zuwa akwai hadisi da bai sai hadisi Abu Hurairah radiyallahu anhu a cikin Bukhari da Muslim da manzara sallallahu alaihi wa sallam yake cewa قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد دانية فأصبح الناس يقولون تصدق على ذلك ثم قال اللهم لك الحمد على ذلك لأتصدقن الليلة بصدقتي فخرج ووضعها في يد دانية فأصبحوا يتحدثون يقولون تطلق الليلة على دليل الله يتشد أن يقولون ما لم أجد شيء وكل يقولون في جنة يقولون تنبارك لك يبارك لك ربي سبحانه أنه مدناك إنك أنت تبارك سبحانه يا أخي تبارك يا أخي وأنا أتلقى يا أخي ماذا مدناك insha Allah ta rabu Allah ya yi maka da kafa a hannun masallaci gobe an sake fitowa yayin ya ce zai kuma kuma ya baya ta fara kuma a hannun mawaraci jirgin kuma ya sake fitowa yayin ya zai ba kuma ya baya ta fara a hannun a hannun ɓarawo a hannun ɓarawo mutane suka wani suna cewa wani yawa mazinaci a ta yawa yawa ba za mu sadaka shi ma Allah kuma ta'ala da ka ci fiye an yi masa da mala'ika cewa an karfi sadakar ka mazinaciyar da ta yi wa sadaka da a shan ubangiji Allah kuma ta'ala zai sa daga nan sabar mu zake don waɗansu mata suka yi tunani don samun kuɗi mawadaci kuma da ta baiwa sadaka da Allah zai yi tunanin cewa tun da talaka irin wannan ya ba ka sadaka to shi ma ya fita ya baiwa wani kuɗin talaka ɗin la'alla ƙwarawa da ta baiwa sadaka ya yi tunanin cewa to shi cike da tunda ya samu sadakan nan bai buƙatar kuma ya yi sata saboda haka an karbi an karbi da ayyukanka da gabatar saboda haka ma sun fi kula illa to za a yi kuma ba ku a ciyarwa fati ba mai yardan Allah idan ka kyauta ta niyyar ka ka bayar ba abin da sha ma kai ka fada hannun wanda yake daidai ne ko da ba daidai ba ne wannan kuma bai dame ka ba Da akwai wanda suke fakewa da wannan su duba sadaka mutum ne bukaci ya zo gurin ka yana bukatan ka Ta sai ka fara cewa ko an bashi ma ni ka ki ga wani gurin yanzu ba ko kuma ko an bashi ma sun zai biyu shan giya da shi to ke ba abin da daga matukar har ka fuskanci cewa mabukaci yana da bukata to ka bashi wa ma so ne ko يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون da abin da kuke cewa na asali za a cika ta muku ladanka sannan ba za a cinye muku komai ba ba za a kware ku komai ba daga ladan abin da kuka ciyar. Kuma ni sani ba za a yi ba a yi. Duk abin da kuka ciyar na asali shi da ana so mu ana yana so ne zai muku a kai a sarra a ajiran a wa'ajiran ko kuma sa kuma الحديث ده وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد الا كفله رجل اتاه الله مالا فسلمه على هلكته الحق ورجل اتاه الله حكمه فهو يكفي بها ويعلمها متفق عليه ومعناه ينبغي أن لا يضغط أحد إلا على إحدى إحدى هاتين الخصلتين حديث رقم تسعين حديث عبد الله بن مسعود الأنصاري رضي الله عنه يؤتي ما يؤتي صلى الله عليه وسلم من السورة ما حصل إلا حكمته ما قدم إلا نصيب باب هنجا فاتيش أبو بكر باب حسد معنى ما هو الدع حسد باكدا إذا هذا كان siapa yang tak yang setelah itu kamu tahu Cuma kalau anda Kemudian tidak ada ba ana nufin ma'anar hasana ta hakika ba a an ayi kalmar hasana ne aka yi amfani da ita a kan wani abu daban da ake ce ba a lura da fasu ko mahallin da ke wani ce amanar da jami'a majalisiyar ba ji ake yi saboda asalin hasana haramun ne kuma ba mutum kuma nan manzara sallallahu alaihi wasallam ya kasance na neman barkin kasar wani da Allah ya dauki kalmi yana cewa da sharri hasidin idza hasad manzara sallallahu alaihi wasallam ya kara cewa a wani hadisi yake cewa iyyakum wal hasad lallai lallai ku yi fatan tsantsan daga hasada ku ba hasada fa innal hasada تأكل حسناتك ما تأكل النار الحطبة domin kin hasada tana cin jiki tana cin ya ayyuka alkhairi mutum ba daya tana rubuta maka sanyoyi da azumi da sadaka da abubuwa da kake matuƙar tana da sadaka tana hasada a cikin zuciyarka tana rubuta maka ayyukan alkhairi kamar yadda gudunar hasada domin ita hasada tana da cin ayyukan alkhairi mutum kamar yadda wuta ce ita kuwa mutum da aka hasa da ba mutum kuma hasa da bari kyau kan yadda malamin cikin tarihin da ruwa kamar da wani yana masa sosai shi da kuma nuna Allah da kawar da an bai wani da yi wani Allah ya yi wa ɗan wanda ilimi suka fara ba masu da ina ma Allah yi ba ya auka cikin nan ya je da amfani Allah ya ba shi duniya ina ma za a yi gobara duk da su kore ya dawo tana to wannan shi mutum ta kuma tana da barna sosai sosai sosai ba a san musulmi a tsara kuma kuma da ta tabi musamman idan ya haɗu da kallon maka an ta kallon maka ko wanda Allah ya ba kallon biyu kana kallon abu mai kyau na ka shawa matukar baka ce ma sha Allah la quwwata illa billahi ba to abin ya zama ya wuce idan mota ce ka na ta ba ka shawa kana kallon ta kawai shi da injin din kawai sai yi maka tare da shi an ka samu wannan ta ke motar za ta ta abin ta daina tafiya idan mutum ne kyakkyawa ta kalla ko da namiji na ɗan wanka kawai sai ba ka shawa kawa in ba Allah ya kyauta da Ta take kawai mutumin zai samu da rashin lafiya wallahi in ba yi fara ba zai ga mutuwa ai ai an samu da wani azaba ne mai gara Allah mutanen da suka jira sun wanka in yi fari ne kuma in baki ne bakin yana da irin wannan kallon ka ya kalli dan ruwan sa fari sal ya ba shi sha'awa take kawai sai mutumin shi ma ya dawo baki irin irin aka kinkire shi aka kai shi gurin manzo Allah sallallahu alaihi kamar zai mutu rashin lafiya ta ake manzo Allah ya gane ba kuke mutu cewa ya aka da suka ce wani sun ce ake a kiro shi aka ji aka kiro shi ya ce mai ba cewa ya wanku haka ka je ka alwala ka wanki gafanka sannan ka wanki cikin idaranka sannan a kawo a bashi ya wanka da shi aka bi aka kawo masa kuma yawon da shi ya dawo kwari a wansa saboda ka ɗaukar kuna nan a kanin mutane da yawa wani cututtuka da rashin lafiya da mutane suke ba da kusa biyu da albani sai kuma da suke tuba da su kwari a kusa yawa kuma ba wajen kaji kawo laifi da za ka samu wannan ba haka Allah yake halittar mutum da kayansa ba ci kiri ba ba mai ta bane ba tibiri bane ba komai bane kai ne kawai an haka Allah ya halitta ka saboda haka magana ta wasu ne shi wanda mu cewa idan abu ya wanke ka a matsayin ka na musulmi ta ke ka ce ne masha Allah la quwwata illa billah mutumin da yake shi ban gurin sai sanar da ita farko da baki daya da Allah ya ce masa walau da in zakarta jannatu kunta ma sha Allah la quwwata illa billah akwai babban malami a wannan zamanin kuma har yanzu yana da tsara da wanda ya faru da shi ya ba da labarin da kansa yana cikin wani littafi da nake shi a nan da suke bayani a kan rukiya shi da malamin nan ahmad al-qatta ahmad al-qatta babban malami na kasar kuwait kuma duk kasar kuwait ba ki ba da aka ce maka ahmad al-qatta ka kuma ne masanin ilimin tafsiri ne masanin ilimin qur'ani ne mai hudu ne wanda in yi hudu in ya hudu ba sai ya girgi da mun bai da gaske kuma ɗaliban ilimi suna yawa yankan fukansa da kuma da ta tabbata to me faru da shi wata rana ya zo ya gama hudubarsa ya yi wa mutane tasiri sosai masu kuka sun yi masu tuba sun yi a sai wani mai kamban maka ya kalli shi a wannan rana daga wannan kuma da kuma bai kara iya wata hudu ba in yi fito zai hudu ba sai a ce a kawo ruwa a kawo ruwa ya na ina in zai daga murya ina ba sauci ke cewa wata rana ya fita aiki kanci duk labari ya masu da kita cewa ahmad kafan ya zo saudiya na a saudiya ma fi da suke aka je aka tara jama'a kan kai dubu nawa aka fito da shi zuwa musu zuwa musu da rake ya fito yayi ya magana ko zo da baki bibiya aka kawo masa wani ya sha to aka ji aka kawo wannan mutanen ransu ya baci sosai aka ka tashi da ka sai yake cewa ya yi samu yin mutane da wannan abu da ya ɗau watanni sosai yana cikin wannan hali yake cewa sai da ya tafi yana ta azkar yana ta azkar yana ta ma'amudat yana da ta'awuzat iri iri daban-daban sannan daga ba Allah sauran sa ya yi masa ya dawo da rusul masu tattala a yanzu haka za su iya ganin sa yana ba da darussa daban-daban a kowace to saboda haka hasada tana da sharri sosai musamman kuma idan ta da kan ban baka Allah ya kare mu sharrin hasada to ba irin wannan ake nufi ba hasada ni kyau ake nufi malamai suna ce masa alhiba fatin hasada mai kyau shi ne ke yi burin Allah ya baka ni'imar da ya baiwa dan uwanka amma ba tare da kai fatan ta same masa bushe ba wani shi ne alhibatu kuma shi ne maganar wannan ke cewa la hasada illa fi tsalataini babu irin wannan hasada mai kyau ba cikin abubuwa guda biyu abu na farko رجل آتاه الله مالا فكلفه على هلكته في الحق نبي ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعينها mutum na farko shi ne mutum na farko wanda ya zanto wajibi dole a gare ka kai mai hasada mai kyau rajulun atahu Allahu mala mutumin da Allah ya bashi dukiya kuma dukiyar nan sun ta zo a nakira mana nan ma'ana komai kankanta wannan dukiya matukar mutum ya ciyar ya shiga cikin jinsin wanda ya kamata a musu rufa don Allah ya nufi shi da alkhairi da ya bashi damar ciyarwa mutumin da Allah ya bashi dukiya fatallaqahu sai ya dora dukiyarsa da ala halakatihi yana halaka yana halakar da wannan dukiyar amma kuma fil haqqi a cikin gaskiya gaskiya a nan ya shafi duk wani aikin alkhairi wanda mutum zai ciyar da dukiyarsa domin ya ɗaukaka kalmar Allah subhanahu wataala ya ciyar gurin gina masallatai ya ciyar gurin ɗaukar nauyin masu karatu ya ciyar duk cikin duk wani aikin alkhairi wanda zai taimaka mutane yana ciyarwa ta irin wannan mutumin ya kamata a yi masa hasara ma'ana ka yi burin Allah subhanahu wa ta'ala ya baka irin dukiyar da ya baki sannan kuma ya ba baka daman ciyarwa kamar da ya ba shi wannan dama da mutane da dama Allah ba su ya hore musu dukiya ma yawa amma kuma Allah bai ba su daman ciyar da dukiyar ba ya samu kama. mutum na biyu wa rajul atahu Allah shakmatan da mutumin da Allah ya bashi wata hikima da ake nuna hikima ha ilimi da yake na qur'ani biyu ba. duka ba sun wannan wancan ce abin da ake nufi da hikima a nan shine alqur'ani mai girma mana mutumin da Allah ya bashi alqur'ani yake karanta alqur'ani nan yi aiki da alƙur'ani nan yake kuma hukunci a tsakanin mutane da wannan alƙur'ani wani kuma sun ce ibn hajar ya ce ya shafi ilimin shari'a baki daya wanda Allah ya ba shi Qur'ani ya hada masa da sunna ya hada masa da karin shari'ar musulunci har ma yana yanke hukunce hukunce a tsakanin mutane ta wannan wannan shine hikima kamar da Allah cewa يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا أنا بجد يتبع الدنيا أظن يثار دبر علمي مع القرآن والسنة لعلم الشرع فمن تبع الدنيا مستدعى الله أن يستدعى الله يبالي على القرآن يبالي سنة يبالي سنة لعلم الشرع فهو يقصي بها ويعلمها فأنه لم يكن yana hukunci da ita kuma yana cikin wata misali domin kuma Allah ya fanta da hadin da alƙur'ani mai jauna a da cikin wani da ba ta musamman da yanzu babban malami kuma a cikin wani da mutane tana walwalin wa mutane da tsoro wani ba da zuwa kan musulmi ya yi irin wannan hasala a wata riwaya ta yi muhammad sallallahu alaihi فقال صلى الله عليه وسلم ومن يجب ورجل اتاه الله قرانا فهو يكون في آلاء الليل وأسرار النهار لما يكون قد جاء القرآن الجمع ثم يؤمن بالله أن ما ملك أي شيء فلم تجد يأمر به شيء ثم لا ولي المسلم وكان مثله دورنا القرآن الجمع بشما يا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم mutum ba kuma kuma alaƙi da shi ke da ko ne ra'ayin game da mutumin da kasarar da shi ne da ka ba ba ma yi wani ba shi da ilimi sannan kuma ba ma da kuma da ba su dukiya shi ne ka da shi yana ba Allah ya tabbata sai maka maka da irin wannan Allah ke ma ya yi ka ne ni da biyu da kai ne to ga shi an zo an take ba maka an ce ba a kula illa da kuma sai ka ce na da shi yana karkashin wani yana kamar kini yana da rashin wajen hikima na da su ilimi mutum zai gari ya rasa har kan saka wani hikima sai kara bayani ne na akwai ba بل مضمون zaka ba ka aika da na malam haka da za mu duba wannan guda biyu da annabiyoyi ko za mu misali da su to sun da dukkan su sun zo abubuwa ne suke na alkhairi duk wani hasada akan abu na alkhairi in dai irin wayannan guda biyu ne to ya shi mana za mu iya kiyasa da eh na sun da wannan alkhairi ne duk wani alkhairi za ki za ki kiyasa da na za ka ba ko da za to ne karshe na wannan duk ne aiki na wannan mutum kamar zai iya shi amma kuma kuɗi da da ilimi wannan eh, da wace kamar جزاك الله خيرا على أي حال كما سوف يكون لا da عليه wannan ana da abara da zafin kowai ba shi da mutum ba ana yi da sun yadda su yauta shi kuma kuma haƙi kan yau kuma ta yi mummunan aiki saboda haka duk wani tsarin alkhairi biyayya ga iyaye kyakkyawan ɗabi'u ko kyawawan ɗabi'u ko duk wani aikin alkhairi da ka sani sai kai wa mutum hasada a kansa ina ma Allah ya ba ka irinsa to kai ne ba kuma ka yi alkhairi kuma ka kyauta ba ina fata an gane ko domin ma'anar la hasada illa fi sunatay ay la hasada a'zama wa afdal min al-hasad fi sunatay mana a cikin irin wannan ayyukan alkhairi ba ta da abiyya ga iyaye kyawawan dabi'u ciyar da dukiya fi sabilillah ilmantar da mutane fi sabilillah a cikin su ba ki da babu waɗanda suka kai waɗannan abubuwa guda biyu shi sa aka ambace su amma akwai abubuwa da dama da yawa da suke kashe su ina fata an gane ko wannan hadisi al-Imam Bukhari ya nada shi cikin kitabul ilm باب في باطل العلم والحكمة ما يرتد في كتاب الزكاة وغيرهما مسلم يرتد في كتاب المسافرين كتاب الصلاة باب الفضل لو يكون بالقرآن ويعلمه وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك shi ne kariya kuma kariya kuna da yawa da cikin silwar na hannuwa daga cikin kariyar akwai addu'o'i azkar na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suna da yawa da nan ya ambata na kusurwa daga cikin su misali ne akwai a wajen kalma da na tamma min sharri ma farar أعوذ بالله من أعوذ بكلمة الله التامة من كل شيطان وعامة ومن شر ومن شر عين لامة كتب غير هذا الأمر إن شاء الله تعالى تكون مخيرة هو الله قال لنا سورة وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك الذي وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا قرأت القرآن شكلت كريم كلام قل هو الله أحد سورة الإخلاص سورة الفلق سورة الناس سورة الاستنكارية لو كنا أتوا من جلالة الله سورة سورة الأعداء أو سورة الكلام أكبر المطاع والتنفيذ طبعا المسلم بداية يعيد عن خير إن شاء الله تعالى بإذن الله كذلك الله أعلم. يمكن أن يكون هذا المسلم كافر من أقول لك أن يكون هذا إذا تكلم فهو سنة محمد وما أن بارك مسلم

هي لا ترى أن تكون الله تعالى يتوسل وصلى لكنه قوم يحبه ويحبونه أعزة أعزة مع المؤمنين أعزة مع الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم ذلك مؤمنين وعند الجهاد في سبيل الله وعند بعثها في في تم بتا يعني كان الله suke da yiwuwar masu kai Allah yana so su suna suna أقول لي لو أن أن لا صوت ثم سمعت الأمر من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما يزال عبدي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر فيه ويدك الذي يبطش بها ورجلك الذي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن سألني لأعيدنه أو كما قال صلى الله عليه وسلم حديث من ابن كثير Allah ya ce yana son wannan bayan masu da suna neman kusanci da zuwa gare shi da farallai da kuma na ta gare saboda haka Allah ya son su wannan yake ga mu karar su haka kuma san mutanen da Allah ba su kuma sun ba da Allah su da kafa inda suna son Allah da kuma biyar da Allah to ba su son Allah Allah sai magana shi ma ba ya saki Allah yana cewa inna Allah la yuhibbu kulla kafari kulla kafari alim Allah ba son ka jin tsoron da Allah ya yi suna suna da yawa kulla misalin inna Allah la yuhibbu kulla kafari da sunan dai azzalimi Allah ba ya son mai girman ka Allah ba ya son gefe suna da yawa kamar mutanen da dai har yau ba san su ba su ne da kuke kan Allah Allah ba san su amma ni kuma ni kuma wanda ya yi ruwan na kai kare mu shi sai ga ta mutum wannan ba malamin ko ya ta da ka ga wanda take bayani kamar kuma ko wannan ne shi ne iya abin da kai amma wa'anda suke sa Allah Allah kuma ba ya san su a gaskiya ne Thank you.

ai malamai sun ba ta da yuki da tafi da su ne da da yawa kaga na ɗauki masu kintiyar a alamin wala na al'umman da zaka bi Muhammad Allah ta'ala yana da cikin mujalladai na farko saba farko yana da cikin mujalladai goma sha biyar duk cikin kawai a ciki akwai misalin da ajiyar shi ma na ɗan da zaka bi mujalladai ne da masu yawa أقول تقريب التهديد لإتحاد العسلام شيرا نفسه جبل العراء أما أحيثيه أقول تهديد التهديد لا تكون جبل العراء شاهد لإتحاد العسلام شيرا مضى به أبدأت فيه أقول تجريب أبناء الصحابة ما الإمام الذهبي شيرا مضى يوم مضى به بنزل أتكيه akwai tahdidul kamal na imam al-Musi tahdidul kamal da Usman al-Rijal mujalladain da Usman al-Rijal na Madin al-Rijal suna cewa akwai littafin ba al-Rijal mujallada a farkon kaza mai da yana da wani kuma kuma da akwai littafin ba al-Rijal akwai al-Qur'an da Tirmidhi as-Sahaba na Ibn Hajar shi yana nan mujalladain suna nan da yawa idan kana so idan kana so ka tsoro wannan magani da ciki za ka samu tarihin su amma ta kama yawa ka ciro a nan ka ciro a can ka ciro a nan saboda haka ba wani suna nan a kira da wannan ba wannan shi ne shi ne na kashi kashi da nan kuma abin yana damun shi kuma ba ka yi biyan da wa mun ta ga mun ta ga mun ta ga amma kun yi ne an hawa da zarar da nasu shi sa abin da shari'a sun ga masa ta dukkan amma kan tsaya tana sun zama kai da tsabar son dukiya da karshe mutum ne kuka da kanka wallahi mutane da mutum da an daga sanar da su da wani ɗan mata cikin gida ko ce mata cikin gida akwai waɗanda suka biyar da kayayyakin su baki daya suka zuba a kan su masu mata da shi akwai mutane da aka ba su bashi aka ba su amana su riƙe miliyan da miliyan biyu mutum ya ɗauka ya faɗa wanda aka ba su miliyan da in ci tubali ya saka gani tun ana ba ya ga an ba a mutane ya faɗa ne ko aka ba su ƙarshen wata miliyan biyu in ya taɓa yin mutum ya mutum bai amara da zaɓi da kayan gaba in ce bada ya kara in yi za a gani da gani bai ko da ya miliyan miliyan hake miliyan hudu ya kwashi miliyan hudu ya kafar masa miliyan ɗaya in ji da miliyan biyu ka da su miliyan saboda haka idan Allah ya kuka bayyana ka bayyana to mutum bai da jiki ba da gaske kuma dan wa da wannan tambayar Allah ya tambaye shi shi yayi da dama akan abin da to alhamdulillah yadda abu yana damun da to ina ga masa abin da ci gaba da mu da mun ahadin ya ce annaba mu duk da ka kula nan da duka kamar idan irin sai kara zuwa kada ka yarda ka su kada ka to idan kai wannan rubutu da Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta ba shi ne addabatul masuha kuma an cewa ya yi da wani an mutu da wallahi wani da kuma su idan har abu yana damun ka da gaske da rubutu kawai kai mana ba to insha Allah ana yi maka maganin ka kuma ana yi ka kike wanka amma idan za ka rubuta shi kuma abin ba ya damun ka zuciya da gaske to za ka yi da Allah gobe bayan an zai mutu da kanka sannan kuma sun za ka je Allah ba ya yau idan ka kuma hanyar hannunka to yi masu kashi ba shi ribar jinsi ya zama musu da ribar ba su daya sai kun kai miliyan nawa ya nemi inda kuke kai musu sannan kuma ka ya ce abinda aka ce ke da wani kimto sadar da kuma ko ke amuwa ne ko na yakan ku ko da wala da idan har kun tuba idan har ka tuba da gaske to Allah ya ce sadaka ra'su mali kana da jana da kuma wani kuɗin da ka saka sauran ba kamar su da kayan su kudin da ci da kudin libayi Allah ya yi da musulmi ya ci wallah ba ya ce ne ne ba yi idan kuma ya mai mai su ne mai su bai su ba ya iya neman bakke malaman yi su ne kamar yi wa kan kudin riba kudin ne da shirin yadda ba a yarda sai ka ba ba a yarda ka ci da sauran musulmi ba ke ba za ku ci da ci ba a dan gudu musulmi da ci to wata ba da ba ba amma wadansu sun ce a gurin kai ke datti amma idan ya kuma gurin ɗan'uwansa ya shigo hanyar ta hanyar halal saboda ka shiga halal ka kuma ci yau to ko idan ka ba neman ma kan shi ba ka kuma da ta sami su ba ka ga imama da ka same su ko ma neman su kar da ka su ba to ka dawo ku nemi wani kuma ka ba su Allahu a'lam amma ba za ta ci ba shi ne wani imama da shi yana da shi ne shi amma wani yana da shi ma yana da yana da yana da in kan da yake kula kana da shi ya baka da kuma sami an bari sosai baka furta ba ba su da ba da ba ba yani in ce kuma da wasu da kula kuma yana ce masa ahabbaka Allah ko da ahabbaka ni fi sannan yake mun bayani akan tarihar da su ne aiki aikin hannu to shi wannan ya nuna cewa kira da zai iya zango ko ilimin zamani bayan kada za su samu kada ce su ayi ma da ya ce kaza kuma na gina da wannan tambayar su wannan ba su sosai lalle na zama da da kai zama manzala sallallahu alaihi wasallam ya kadaita akan muhimmancin aikin a mutum shi da kubarsa kuma iya ta abin da abin da daga ba da mana ta kare mutuncin ta ta da kai ke wuri gwara kai wannan ta ma da aka tafi da kai ke wuri ni a fahimta ta yau ba ka gani da za ka yi kabin da ka yi karatu a zo a maka jarabawa, wanda za ka yi sata da wanda ba za ka yi sata ba wanda ke kan da ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala wanda ke kan haka da ni ka kan kai yana da cikin ma'anar da yake an gane ko primary da za ka yi secondary da za ka yi jami'a da university za ka yi dukkan suna daga ciki kuma idan ka fito duk wata fa'idar da ka samu ka ciyar da kanka yana da cikin kuɗi ka kuma da su ne to ya ana biyar da ya ka da cikin ba ita da wani kasuwa da ba ka ba ilimin ka ne kuke amfani da kuma ake biyar da saboda haka wannan yana da cikin duka kuma da yaron da zai bana nufin adila makarantun gado a yanzu ne mai kamata mu rubuta ba ya jin ba gani domin da kwaso a kan mutuncin kanmu yanzu mun yi muke gudanar da al'amuran da kuma kanmu ina ba ta gane ko kuma wannan ya zama zai da kuma cewa wannan da awa da aka zo aka ta yadawa shi da wani ko haramun ne aikin gwamnati haramun ne da ne bayan haramun ne bai yi wa ka zauna da shi gwamnati na kafirci da motarci ko musuwa da yin ɗalibin duniya ka ce za ka iya aikin musulunci sai da kuma ita fara a kanka to insha Allah akwai gaggarumar muhammara da aka shirya akan raddi akan abubuwa da wannan bayan Allah suka yi bayani wanda muna da yan ruwa akwai mana shu'aib abubakar da mana sani ahmad tare da mana ashirin sa'id da mana muka da mana da tsari tsari da muka zaro gurin mana ashirin sa'id muka tattauna mana da su shi alhabis na gaba da zuwan nan ba alhabis ne ke bin da zuwan nan insha Allah a gurin da yake tafsiri a gurin da za a zo a warware duk shi da wannan mutane da suke kawo ai sai an ji duba musu wuri dan ka zani ka zani dan ka zani ka zani an karanta ayi alƙur'ani da girma da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kawo masa zamba ya ce alƙali ya ce ibnu taymiya ya ce duk sai muka rufe to ai duk wannan ahlus sunna ne ai to duk wannan su ne da kida an fara su an ji su al'ada an fara su kuma ga a wurin da su a limanci ba dai ba ta gwada an gane ko kuma muna fata ta kuma da shi wannan da wannan kuma ala da kuma da kuma wannan ba ina da fahimta baya hadisin hadis wanda yake su da ta kawo dinar kira su ina da fahimtar cewa kamar ah, wancan cewa kuma yana da kuɗi shi kuma yi tambaya to wani ba mu ne wani yi tambaya ne ba yi tambaya ne wanda yi tambaya yana nufin cewa shi wannan ba a lafiya kuma da tattauna kamar da man karanta cikin hadisin hakimin da cewa abin da aka gaya ba tare da ishirafi da sun ba ba ta yi ba ta yi ba ta Allah akan berkata kepada ia pula Kisah yang ada kan? Kita macam mana apa yang dia terbuka yang memang dia tak boleh hatikan Selah ke yang urus So kan itu sebabnya mana tu Dan makan sebab dia boleh pergi kisi Kena ada berkata macam mana dia boleh pergi kisi Sebab dia tak ada yang berkata saboda suka ce shi rabu mutu bi shi bawa saboda kuma saboda akwai haƙƙin ba a kansa saboda haka wannan ka'idar da aka kawo ka iya sun ji duk wani wanda yake da a kan wani daga su da ba سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك نعم اقوى